ake nufi da yadda za a aiwatar da ita mu kuma muna aiki ne da abin da muka ga annabi yayi to bayan ya hau abin hawansa ya daidaita sai muka ya ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika la su ma mutane sai suka yin irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ku canza ba ko abin da kuka yi ba daidai bane manzo Allah ya ci gaba da wannan talbiya jabir ci gaba da cewa mu ba mu niyyar komai ba sai haji ba mu san ma menene umara ba sai da muka zo ɗakin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci. alhajar al-aswad wanda dama da ka shiga ɗakin Allah zami bayani mutum zai addu'a bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah alayya abwaaba rahmatika to shi ba a yin tahiyatul masjidi <laughs> ba manta farkon zuwa mu haji shekaru muna shiga sai za mu tahiyatul masjid sai ne ce mana ainan ba a tahiyatul masjid ka san ka'ida ce mu ta shiga masallaci ya fara yin sallar ka biyu to amma shi masallacin harami ba haka ake ba shi ba wannan zaka fara ba kawai yawa zaka doshi kawai ɗakin Allah ne ka je ka sumbaci hajjar aswadi da shi zaka fara alhajjar aswad shine kamar tahiyatul masjid din shi zaka je ka sumbata to da ka jabir yake gaya mana muna zuwa sai annabi ya tinkari alhajar al-aswadi ya je ya sumbace shi to sannan kuma ya buɗe kafaɗarsa ta dama kafaɗa hagu ita ce take jikin ɗakin Allah tunda ana kewaya shi ne kusan kace ta dama hannun dama shine a waje ba ta baya ba in mm. kai haka kenan hannunka da na hagu shi yake kallon ka'aba hannunka na dama kuma yana waje to sai a buɗe wannan kafaɗar ta wajen sannan kuma dawafi za a yi raka'a bakwai ko mu ce sahu bakwai ko kwaya bakwai ukun farko sai ana so a yi shi da sauri sauri tunda kamar wannan shine dawaful kuduni kamar shine dawafin mutum na farko bayan sa maka to sai a yi abubuwa guda biyu ne ya bambanta shi da sauran dawafi za a buɗe kafaɗa ta dama sannan kuma za a yi gudu-gudu sauri-sauri a dawafi ukun farko sannan ragowar dawafi guda hudu kuma za a yi shi da tafiya yadda aka saba kaga waɗannan abubuwan guda biyu ba a samun su sai a dawaful qudum kawai mm. Buɗe kafaɗa da kuma raba ɗawafi biyu ukun farko a yi su da gudu-gudu sauri-sauri sannan ragowar guda hudu a yi su yadda ake tafiya normal amma wannan ya shafi maza ne su mata ba za su buɗe su ba kuma mata ba za su yi gudu-gudu sauri-sauri ba kuma shi ma wannan abin yana da kissa kissarsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi umarar ranko wacce aka hana shi shiga maka a lokacin sulhu da biya to shine sai labari ya yadu na jita-jita cewa ai sahabbai da suka yi kaura daga makka suka koma madina sun gamu da wani irin ciwo wanda dukkanin su sun bushe sun rarrame mm. sun gamu da mashashara da zazzabi mai tsanani wato dai sai an musu sharri cewa barin su ga maka wata rigima ce da bala'i ya same su mm. shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su bude kafadar su dan yan kallo su ga cewa babu alamar rama ko alamar rashin lafiya ko kuma alamar gazawa ko nawa tare da su kuma yace su yi gudu gudu sauri sauri domin su nuna mutane su fa lafiyayyu ne domin wanda ya sha tafiya irin ta da kuma a ƙasa sannan ya zo aka ga yana da wafi da gudu ai kowa san cewa wannan karfan mutum ne kuma lafiyayye ne kaga kenan wannan kamar raddi ne ga kafafen yada labarai na Qurayshawa da suke kokarin aibata musulunci da cewa musulmi bayan hijira sun gamu da ciwo kuma duk sun rame to sai ake so a ba su amsa a aikace cewa ba mu rame ba ciwo bai kama mu ba ga ma mu da karfin mu da lafiyar mu har ma wani sahabi yana cewa annabi ya tausaya wa sahabbai ne da gaba ɗaya ɗawafin nan guda bakwai da gudu za su yi shi amma duk wanda ya zo ya ga ukun farko an yi da gudu ya san ba alamar ciwo ko rashin lafiya ko gajiya tare da su to shine dalilin wannan to amma wani za a iya cewa to tunda wannan an yi ne domin raddi ga kwarai shawa na lokacin kafirai wanda suke kokarin sukan addinin musulunci to ya aka yi abin yanzu ba a daina ba tunda yanzu duk musulmi ne sai mu ce eh an yi shi da waccan niyya kuma daga nan sai aka sunanta shi kamar yadda za mu ga uh, safa da marwa ai asali hajar ce ta yi da nufin nemowa annabi isma'ila ruwa yana jariri amma kaga an bar shi ya zama ɗaya daga cikin aikin haji kamar kuma annabi ibrahim aka fanshi ɗansa da rago kaga ai asali annabi ibrahim ne ya wannan hmm. to amma mu kuma gashi ya zama cikin aikin haji kamar jifa kaga annabi ibrahim ne ya jefi shaidan a gurin da zuwa tso 21 kuma sai aka sunnanta mana ya zama a cikin aikin hajji don haka abu yana iya zama asalin tarihinsa kaza kuma daga baya shari'a ta mai da shi ibada a ci gaba da ninsa a matsayin ibada da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan abubuwan na dawafi sannan kuma ya tafi zuwa ga makamu ibrahim to idan ka doso makamu ibrahim wanda dama tsakaninsa da inda za ka kare dawafi wato alhajar aswadi dan taku ne kaɗan saboda annabi yana karewa sai kuma ya doshi inda makamu ibrahim yake yana karanto ayan nan ta cikin suratul baqara wattakhizu min maqami ibrahim musalla mun ce anan akwai kira'a guda biyu akwai wattakhizu min maqami ibrahim musalla da sigan fi'ilun madin akwai wattakhizu min maqami ibrahim musalla da sigan fi'ilun amrin wato can a matsayin labari nan a matsayin umarni kaga zaka iya haɗa biyu an ba da labarin an yi a baya kuma ana umartar mu ma mu yanzu aya ta 125 cikin suratul baqara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya makamu ibrahim tsakaninsa da shi da ka'aba wato yana kallon sa shi kuma yana kallon ka'aba to hamma aka rawaito cewa yana karanta a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu da ake kiransu raka'at dawaf ko raka'atai dawaf yana karanta kul huwallahu da kul ya ayyuhal kafiruna wato raka a farko a karanta kul ya ayyuhal kafiruna ta biyu a karanta kul huwallahu ahad sannan bayan mutum ya gama wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kare wannan sai ya koma zuwa ga shi makamu ibrahim ya sake sumbatarsa sannan ya fito ta kofa ya tafi inda safa yake da ya zo kusa da dutsen safa sai kuma ya karanta ayar da Allah ke cewa inna safa wal marwata min sha'airillah wato idan mutum ya doshi safa sai ya karanta wani aya inna safa wal marwata min sha'airillah to annabi da yazo haka yi wannan tace aya ta 158 cikin suratul baqara sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi me yake nufi da wannan kaga a cikin ambaton safa da marwa ne Allah ya fara ambata safa to sai annabi ya ce bari in fara da hawa kan dutsen safa kafin je ga dutsen marwa domin Allah ya fara ambatan dutsen safa sannan ya ambaci dutsen marwa hmm. da haka annabi sai ya fara hawa kan safa sai da ya hau kan safa har ya juyo ya kalli ɗakin Allah ya fuskanci alkibla ma'ana ya fuskanci ɗakin Allah ya kaɗaita Allah ya yi kabbara sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ya karanta wannan sau uku sannan ya addu'a tsakanin haka sau uku sai safko ya tafi inda kuma dutsen marwa yake da ya zo daidai gurin da ake kira batsanin wadi wato inda aka yi alama kore yanzu din nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama da kafafun suka shiga gurin sai ya ƙara sauri sauri gudu gudu sauri sauri ma'ana kamar yadda muke yi alhazai yanzu an zo daidai gurin mu maza banda mata sai mu ƙara ɗan gudu gudu har mun je alama ta biyu tukunna to haka ne je hau kan dutsen marwa shi ma sai ya irin abin da ya akan dutsen safa wato ya kalli alkibla ya fuskance ta sannan kuma ya karanta wannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu karanta wannan so uku a tsakanin kowanne kuma yakan yi addu'o'i sannan ya sako ya dawo kan marwa haka ya ta yi har wato ya kare waɗannan guda bakwai a ne ma yake cewa da na riski lamari na kafin ya tsere da na samu iko kafin in yi niyya guda biyu ta umara da haji yake cewa da ban koro hadaya ba da na yi umara ni ma na yi tamattu'i da da aka ce wanda duk ba shi da hadaya tare da ku to yanzu an gama umara dama umara mun ce abu biyar ne na farko ɗaukan niyya a miƙaci na biyu shine ɗawafi na uku sa'ayi sannan na hudu mutum ya yi aski shikenan na biyar kuma ya sa kayan gida in zai taho gida kuma ya je ya yi dawafil wada shikenan a gama umara to da aka gama wannan sai annabi ya ce ni kaina da na fuskanci lamari na ma'ana da na samu iko kafin yanzu da ni ma ba zan koro hadaya ba da kawai sai in yi umara na gama umara sai zama mai tamattu'i da aka ce duk wanda ba shi da hadaya tare da ku to ya sanya ta ta koma umara shine surakatu bin malik ya tashi ya ce ya rasulullah wannan ya shafi wannan shekara tamu ne ko ko ya zama har abada sai manzo Allah ya sarkafe tsakanin yan yatsunsa ɗaya tana cikin ɗaya ya ce umara ta shiga cikin hajji ya faɗi haka sau biyu ice kai ba ma yanzu ba ya zama har abadan abada duk wanda ya zo hajji to ya hada da umara ya tamattu'i kenan hmm. to shine sayyidina ali ya zo da kasar yaman shi kuma lokacin yana kasar yaman amma ya taho aikin haji ya koro raƙuma da yawa saboda haka sai ya samu fatima radiyallahu anha ta yi umara ta warware ta sanya tufafinta ta ci kwalliya ta sa kwalli hmm. sai abin ya bashi mamaki ya ce ah to ya haka tunda wannan hukuncin sabo ne shi kuma baya nan aka yi wannan jawabin sai ya ce me yasa kika yi haka ce? ai babana ne umarce ni in yi haka to shine aliyu shi kuma yana iraki lokacin ko yana yankin yaman ce sai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai karan abin da ya ga na na Fadima ta yi shine ta yi umara ta warware har ta ci kwalliya saboda ita ta matu'i ita ke yana neman fitawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi labari ya ce ai ta yi gaskiya ta yi gaskiya yace lokacin da ka ɗauko harama haji mai kaci sai ce to ni dai abin da na ce Allah na yi harama irin wacce annabi ya duk irin haramar da annabi ya toni ma na yi ta to sai manzo Allah ce toni akwai hadaya tare da ni dan haka kai ma tunda akwai hadaya tare da kai ba za ka warware aikin hajjin ka ba ba za ka warware ba ka koma umara ba haka za ka tafi har sai tukunna an karasa aikin gaba daya to kuma tare da shi sai na alin ya koro hadaya da yawa daga kasar yaman kuma a ciki har akwai raƙuma guda ɗari da ya taho da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai da suka ƙare aikin hajjin gaba ɗaya aka yi jifa aka yi aski sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da hadiya da su su ne bisi aski ba bayan gama sa'ayi har sai zuwa ranar tarwiya sai suka fuskanci zuwa mina wannan duk hadisin jabir ne yake ba mu labarin abin da ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ita hmm. sai suka fuskanci mina suka yi harama da aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kenan da suka riga suka yi umara suka sa kayan gida su sai suka yi harama da aikin haji su ko waɗanda dama suna cikin haramar su mm. sai suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa mina to amina ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya azhar da la'asar da magariba da isha ya kwana ya asuba sannan ya dan jira kaɗan sai da rana ta hudu sannan ya umarni aka yi masa tanti ko aka yi masa hema a can namira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa namira to su ƙurayshawa suna zaton cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya a musdalifa ne domin yadda su al'ada al'adarsu take su ƙwarai sun ɗauka su manya ne sai suke kyaman mutane kowa zai zo a lokacin da ake haji tun a zamanin jahiliya kowa zai je arfa mm. amma su sai su tsaya a musdalifa to sai suke ɗauka annabi ma zai bi wannan al'adar tasu shi ma ya tsaya a musdalifa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato wuce zuwa inda mutane suke tsayawa shine inda Allah ya ce sun ma afidu zumin haisu fadar nasu wasa gafirullah ya kama manzo Allah ya ketare tafi arfa ya je tara an kafa masa wannan kubba wanda ya yanzu masallacin namira za mu samu rabinsa, yana cikin arfa rabinsa wajen arfa to shine ya tarar da wannan bukka da aka yi masa a sallallahu alaihi sai sauka anan ya sai da rana ta zawali sai ya umarni cewa a dorawa taguwarsa kasuwa sirdi sai ya je wani guri da ake kira baɗin waji a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata huduba mashahuriya wanda har malamai suna ta sharhin ta har ma akwai wanda yayi project ɗinsa na doctora akan wannan huduba da annabi yayi abinda ta kunsa yake cewa hakika ku da dukiyoyinku haramun ne akan ku kama alfarmar wannan rana kama alfarmar wannan wata kama alfarmar wannan gari kuma ku shaida cewa duk wani al'amari da aka gina shi a zamanin jahiliya daga yau na take shi da kafata an ruguje shi babu wata al'ada ta jahiliya mara kyau da za a ci gaba da amfani da ita yace duk wani bin bashin jini da ake a zamanin jahiliya daga yau an rushe shi me bin bashin jini ana yin rigingimu irin na daba a zamanin idan an kashi an an yi rigima tsakanin waccan kabila da waccan kabila ko wannan gari da wannan gari ko wannan jama'a da wannan jama'a to idan an gama yaki sai kowa ya kirga adadin abin da aka kashe masa idan nan an kashe musu hudu can an kashe musu daya to kaga suna bin wancan bashin uku to sai an sake nemo wani dalilin da za a rigima idan aka sake gwabzawa to idan waɗannan su kuma suka kashe shida su kuma kenan ana bin su bashin biyu to haka za a yi ta kaga ba ranar da yaƙi zai ƙare kenan domin da wuya a samu yaƙin da za a ce an yi daidai wa daida adadin matattun sun zama daidai adadin raunuka da asarar kuɗi da sun yi daidai ba mai bin wani bashi to haka za a yi ta tafiya to manzo Allah ce daga yau an soke wannan kuma yace jinin farko da za mu fara sokewa shine jinin ibn rabi'atu bin al-haris wanda ya kasance an kai shi shayarwa a cikin bani sa'adin shine huzailu suka kashe shi to shine aka ci gaba da rigima da daukan fansa har zuwa wannan lokaci to manzala ce daga yau an dakatar da wannan aikin daba da faɗan unguwanni da rigingimin zubar da jini ya ƙare daga yau kada wani ya ce yana bin wani jini daga yau shi kenan abu ya wuce a fallahu amma salam Ita haka nan ribar da ake ci a zamanin jahiliya din na rushe ta Ita farkon ribar da zan fara rushewa shine riban mu wato riba Abbas dan Abdul Muttalibi shi ma mai arziki ne yakan ba mutane bashi da ruwa to annabi ya ce duk wanda Abbas ya bashi kuɗi bashi zai kawo masa ruwa to ruwan ya rushe ya kawo iya kuɗin kawai yace za ku ji tsoron Allah kuma a cikin harkan matan ku ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah game da mu'amalar ku da mata domin kun rike su ne da amanar Allah kuma kun halatta gaban su da karma Allah to an daura aure kada su zaunar da wani akan shimfiɗa ku wanda ba kwa so dan sun aikata haka suka yi muku laifi to shari'a ta ba ku dama ku da ke su amma ba duka mai jin rauni ko mai jin ciwo ba ko kuma a fuska ba ko zagi ba kuma wajibi ne a ku ku ciyar da su ku tufatar da su gwargwadon ikonku kuma na ban muku abin da in kun riƙe shi ba za ku ɓata ba a baya na shine littafin Allah kuma za a tambaye ku game da ni ranar alkiyama me za ku ce suka ce mun shaida cewa ka isar da saƙo kuma ka kawo shi daidai wa daida kuma ka yi mana nasiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga ɗan yatsansa wanda ake tahiya da shi ya ɗaga shi sama yana juyo shi kan sahabbai yana nuna su Allah ka zama shaida Allah ka zama shaida ya faɗa haka so uku sannan yasa aka yi kiran sallah aka tada iqama aka yi azhar sannan aka yi iqama aka yi la'asar bai yi nafila tsakanin su ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa abin hawarsa sai da ya je mawqif wato wajen tsayawa a filin arfa sannan ya tsaya cikin taguwarsa yana jikin wannan dutse da ake kiransa Jabalur rahama sannan ya sanya wasu tudun ƙasa a gabansa ya fuskanci alkibla bai gushe ba yana tsaye har sai da rana ta faɗi to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya goyo usamatu a bayan wannan raƙumin nasa ya taho ya kuma matse ragamar ita wannan taguwa tasa don kar ta dinga gudu tana sauri yana tafiya in yazo zai hau tudu sai dan sakan mata abin kaɗan sai ta hau tudun da hannun damansa yana cewa ya ku jama'a tafi a nitse a tafi a nitse haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahowa har sai da ya zo muzdalifa a nan ya sallar magariba da isha da kiran sallah ɗaya da ikama biyu ko bai yi nafila a su ba yana gamawa sai ya kashin gida har zuwa lokacin alfijir yayi sallar alfijir bayan alfijir ya keto akai kiran sallah aka ikama daga nan ya hau taguwarsa ya tafi mash'aril haram sannan ya fuskanci alkibla ya yi addu'a ya kabbara ya yi hallala ya kaɗaita Allah bai gushe ba har sai da gari ya yi haske sosai kafin rana ta fito sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gaba a nan kuma ya goyo fadalu dan abbas shi mutum ne kyakkyawa mai kyakkyawan gashi fari kuma kyakkyawan gaske sai annabi sallallahu alaihi wasallama suka taho tare zuwa wajen jifa to a nan ne wasu mata suka wuce har wata mata ta zo tana wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya a gurin to sai ya ga annabi ya ga tana kallon fadalu shi ma fadalu yana kallon ta to sai annabi ya kare fuska fadalu ya juyar da ita zuwa wani guri to haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har sai da ya zo wato wajen jamra wanda ake kira a jamratul kubra wato wurin jifa babba a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da tsakonkwani guda bakwai kowace tsakuwa ya jefa sai ya kabbara kuma gwargwadon girman tsakuwar kamar gujiya wato bata da girma sosai mm. bayan ya gama ne ya tafi wajen yanka ya je ya yanka rakumi raƙumi 63 mu an ce mu yanka daya ko mutum bakwai su taru su yanka ko goma su yanka daya shi shi kadai dari ya ware wa kansa zai yanka ya yanka 63 da kansa sannan ya ba wa sayyidina ali ya karasa ragowar kuma ya taranyatar da shi a cikin hadayarsa ya zama nasu kenan sannan kuma ya sanya duk sahabbai waɗanda suke suna iya haɗuwa su goma su yanka raƙumi ɗaya mutum bakwai kuma su yanka saniya ɗaya ɗaya kuma ya yanka rago ko akuya ko tunkiya shi kaɗai sannan aka dafa wannan naman aka sha aka ci roman aka sha roman aka ci naman daga na annabi sallallahu alaihi ya hau taguwarsa ya doshi maka ya je ya dawaful ifada har ya azhar a maka kuma ya dawo domin kwanan mina to wannan shine yadda jabir ɗan abdullahi ya ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gida har ya zuwa wannan guri da kuma wasu abubuwa da suka yi ta faruwa tsakani kamar tsare shi a tambayoyi da kuma wasu kisoshi da wasu labarai wanda din ka tattara su zaka tara wannan shine gundarin tsuran aikin hajjin ragowan abubuwan kuma duka kisoshi ne da labarai domin annabi yana kewaye da sahabbai masu tarin yawa kaga duk wani motsi nasa duk wani shiru nasa duk wani tafiya tasa duk ilimi ne da karatu kuma sahabbai duk sun nade shi yasa wani malami ya ɗauki wannan hadisin na jabir duk inda ruwayoyinsa suke gaba ɗaya ya haɗa su guri guda ya tayar da siyaki yake cewa hajjin annabi kamar kana gani wanda ya amfani da wannan ruwaya ta jabir da sauran ƙare-ƙare daga wasu ruwayoyi da guraren da wasu sahabbai suka yi muwafaka da shi wajen tasu ruwayar da inda suka ɗan samu saɓani, ko inda shi ya gani su basu gani ba ko inda suka gani shi bai gani ba da sauransu ya tayar da wato abin nan kissa ko labari guda ɗaya na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da aikin haji wanda kuma shine ake bin sa daki daki dalla dalla ake yin sharhi yadda kowa zai gane na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu